Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 19 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske game da ambaliyar ruwan sama da ta shafi yankuna takwas na ƙasar. A Najeriya kuma za ku ji cewa tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya ce ciwon siga ba barazana ba ce ga rayuwarsa. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya, to amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan kungiyar Taliban ta Afghanistan suna hanzari wajen ganin sun magance matsalolin tabbatar da gwamnati, tsaro da kuma kalubale da yake da alaka da sulhu tsakanin tsoffin abokan gabarsu. Kwanaki kaɗan bayan sun kwace ragamar mulki a Kabul da kuma sanar da cewa an gama yaƙi. Wakilai daga kungiyar masu tayar da ƙayan baya da suka haɗa da shugabanni na ƙawancen cibiyar ne. da kasar amurka ta sanya cikin jerin cibiyar ta'addanci na duniya sun bakunci gidajen manyan 'yan siyasa a babban birnin afghanistan a yammacin ranar laraba tsohon shugaban afghanistan hamid karzai da abdallah abdallah abokan haɗin gwiwa na shugaba ashraf gani da ya gudu suna daga cikin waɗanda suka tarbi shugabannin taliban ɗin abdallah ya rubuta a shafin twitter cewa khalil ar rahman haqqani wanda aka ayyana a matsayin ɗan ta'adda na duniya a Washington a shekara ta 2011 shi ya jagoranci tawagar kuma ya lura da cewa shugaban majalisar dattawa Fazal Hadi Muslimiyar ya halarci taron da kuma sauransu. A cikin wani yunkuri da ake yi don nuna mahimmancin tsarin gwamnati, Abdallah ya jaddada cewa tarihi ya nuna cewa a rashin adalci na zamantakewa samar da tsaro da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa ba zai yiwu ba. Akwai rahotannin cewa mayakan Taliban suna farma masu zanga-zanga lokaci-lokaci wanda akalla an kashe mutum guda a kudancin garin Jalalabad a ranar Laraba. adadin masu neman tallafin rashin aikin yi ya ragu daga makon da ya gabata karo na hudu kai tsaye lokacin annoba sabuwar alama da ke nuna harkokin kasuwanci a amurka sun fara farfadowa daga koma bayan tattalin arziki na lokacin annobar masu ɗaukar ma'aikata suna inganta ɗaukar ma'aikata domin samar da saduwa da hauhawar bukatun mabukaci ma'aikatar kwadugo ta ba da rahoto a yau alhamis cewa rashin masu neman tallafi waɗanda ba su da aikin yi ya ragu da dubu tara zuwa dubu uku da da takwas. Raguwar adadin waɗanda suka nemi agajin karon farko ya yi daidai ne da yalwar maganin allurar rigakafi wanda ya taimaka aka buɗe harkokin kasuwanci da kuma faɗaɗa lokacin ayyuka kuma da janyo masu ciniki zuwa shaguna gidajen cin abinci filayen jiragen sama da kuma wajen shakatawa. Ana ganin rajistar neman agajin rashin aikin yi a matsayin wani ma'auni na nuna ƙarfin harkokin kasuwanci sai dai sahihancin ya ragu lokacin annobar. Amurka na shirin tura allurar rigakafin Corona Pfizer biyar zuwa kasar Kosovo karkashin shirin COVAX. Shirin samar da rigakafin na MDD kamar yadda wani jami'in fadar White House ya shaidawa muryar Amurka. Kosovo na fuskantar ƙarin yawan masu kamuwa da cutar sakamakon bullar nau'in Delta. An tabbatar da kamuwar mutane 120,862 yayin da mutane 2,295 suka mutu. Bisa ga adadin cibiyar da ke sa ido kan yaduwar corona ta jami'ar John Hopkins. Ƙasa da mutane 550 suka samu allurar rigakafi a ƙasar. banda gudumawar dala biliyan biyu ga shirin samar da rigakafi na covax gwamnatin biden ta yi alkawarin sayin rigakafin pfizer miliyan 500 ta raba wa kasashe 92 masu karanci da matsakaicin karfin tattalin arziki da ke karkashin shirin covax da kuma kungiyar haɗin kan afirka wannan ce gudumawar allurar rigakafi mafi girma da wata ƙasa ta taɓa yi duk da yawan tallafin da amurka ke badawa ga shirin rigakafin ana kushewa kasar saboda sanar da shirinta na samar da rigakafin da za ta ƙara ƙarfin wadda aka yi da farko ga amurkawa faro daga ranar 20 ga watan satumba kuma bayan watanni takwas da samun cikakkun rigakafin pfizer ko madina wata ƙaramar wutar daji ta ratsa wani rukunin gidajen tafi da gidanka ta kona gidajen kurmus a jerin gobara da ake fuskanta sakamakon iska mai karfi a arewacin california ana kyautata zaton za a fuskanci barazanar yanayin zafi mai tsanani a yankin zuwa ƙarshen wunin yau alhamis yanayin zafin ya haifar da wutar daji da dama da suka hada da waɗanda aka fuskanta a Dixie Caldo a Syria, Nevada da ta shafi galibin garuruwan Greenville da Grizzly Flats. Jiya Laraba wata wutar da ta tashi sakamakon iska mai ƙarfi ta lalata gidaje a ƙaramar hukumar Lake ta kuma jiwa akalla mutum guda rauni kafin masu kashe gobara su shawo kanta. Ƙungiyar agaji tsakanin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da takwarata Red Crescent sun yi korafi cewa ta fito karara samun riba yana yin galaba a kan jama'a idan ana maganar shawarar da masu samar da allurar rigakafin cutar corona suka yanke wajen rarraba allurar. Wannan korafi da kungiyar suka yi matani ne ga wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa cewa yawanci allurar da kamfanin Johnson Johnson ya samar a wata cibiyarsa da ke Afirka ta kudu. ana yin safararsu ne zuwa kasashen turai jagan chapagain babban sakataren kungiyar ta ifrc a takaice ya ce mun daɗe muna yin kira ga kamfanoni su duba yiwuwar samar da allurar ga yankunan da har yanzu aka bar sa a baya wajen rigakafin cutar ta covid-19 chapagain ya ce abin yana da ɗaura kai a ce suna yin safarar allurar zuwa yankunan da yawanci jama'a sun samu rigakafin ya ce har yanzu nahiyar afirka ce aka yi wa fintinkau wajen samun allurar domin kuwa kwata-kwata waɗanda aka yi wa allurar a nahiyar ba su wuce kashi biyu cikin ɗari ba A nan Amurka gwamnati shugaba Biden za ta buƙaci dukkan ma'aikata a gidajen jinya ko na kula da tsafi da su yi allurar rigakafin ko kuma su rasa kuɗin da gwamnatin tarayya take tallafa musu wajen kula da majinyata da ke wuraren. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta garanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi bitar ɓannar da ambaliyar ruwa ta haddasa a ƙasar. sakamakon ruwan sama da aka shafa kwanaki ana tafkawa kamar da bakin kwarya a galibin yankunan kasar lamarin da ya haddasa aka fara nemo hanyoyin kula da waɗanda abin ya ritsa da su wakilin murya amurka a yamai sulamu Sulamomin Barma ya aiko mana karin bayani. A taron manema labaran da ya kira a ofishinsa ne ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji ya yi cikakken bayani game da halin da ake ciki sanadiyar ambaliyar ruwan da ake fama da ita a yanzu haka a ilahirin jihohi takwas na wannan kasa. A lissafin da muka yi sha shida da wannan wata mun samu magidanta dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ruwa ya ritsa su. wannan mutanen sun kumshi mutum dubu goma tara da bakwai da dari biyar da saba'in da uku dakuna da suka zube dubu shida da dari takwas da ashirin da bakwai mutum hamsin da bakwai allah ya macikawa allah rahamshe su allah shi su bayan shi akwai dabbobi dabba ƙananan dabbobi dubu da dari biyu da goma sha ɗaya manyan dabbobi dari da hamsin da da biyar masallaci ashirin da uku eka takwas na abincin bana da ake jira dangin hatsi ne wake ne da sauransu ruwa ya cinye. Tuni dai gwamnatin ta ɗauki matakin tallafawa mutanen da suka shiga cikin wannan hali. Meteo ta ba wannan lissahi gari da ake tsammanin za su samu ruwa fiye da na da a je a kai abincin kusansu akwai gidan sanyan kusansu akwai ɗakunan da za a yi na gaugawa kusansu saboda abin ya zama kusa da baki to alhamdulillah sun ji sun zan zama a wannan karkara kuma duk abin da yake faruwa duk sati litinin suna zawa su ce mu a guri kaza mun ba da kaza a guri kaza mun yi kaza muna yin raskon da wannan abu wannan bai hana cikin wannan satin mun tsaye da za mu gamu da su mu yi raskon da wannan iyali dubu goma sha ɗayan menene aka biya musu bukata saboda abin da ya saura a biya bukatun wa'in mutanen wannan na zuwa ne a wani lokacin da ake kokarin shafe hawayen wasu dimbin mazauna birnin yamai na unguwannin gabar kogin nishar waɗanda ruwa ya raba su da gidajensu a bara a cewar ministan komai ya kammala a shirin basu filayen gini kyauta duk wanda abin ya shafa ko mai haya a gidan ko mai farsarkin ne na gidan za a bashi wannan kyauta a site da ake ce ma an sanya sharshar don mun samu parcel mun gyara 754 a wannan wuri to can za a kai su bankin duniya ta ba da gudunmuwa ga gwamnati wanda aka sayi kayan da za a ba su dama su zauna ba na dindindin ba kamar tant bash da sauran masai da sauran sirka wanda za a yi mutum in an zo an baka gurinka kai za ka gani na laka za ka yi na siminti za ka yi daidai karhin ka. Karancin magudanan ruwa da gine-gine akan hanyoyin ruwa ko wuraren da tun fil azalin ruwa ke kwanci na daga cikin matsalolin da ke haddasa ambaliyar ruwa a nan Nijar a wani lokacin da masu hasashen yanayi ke gargaɗin gwamnatoci a game da illolin da canjin yanayi da gurɓacewar muhalli ka iya haddasa wa ƙasashen duniya musamman ma a yankin Sahel inda ake fama da kwararowar hamada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, to daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya, inda tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya ce ciwon siga ba barazana ba ce ga rayuwarsa. Tsohon shugaban kasar ya ce ya yi fama da cutar siga tsawon shekara talatin da biyar, ya kuma bayyana cewa cutar ta yi sanadiyar mutuwar abokanansa da dama. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Hawa Umar ta aiko mana. Obasanjo ya bayyana haka ne a lokacin rufe taron ci gaban matasa masu fama da ciwon siga wato diabetes na jihar Ogun wanda aka gudanar a Abeokuta. Taron wanda cibiyar ciwon siga ta Talabi ta shirya ya koyar da yara matasa 21 da ke fama da cutar nau'in type 1 yadda za su kula da kansu da kuma ba su kwarin gwiwa kan yadda za su rayu da cutar. Lami Adamu Muhammad mutum ne da yake fama da ciwon siga. Kusan shekara goma sha biyu ko fiye da haka ina ɗauke da wannan ciwo ina mai da hankali da kula da abin da nake ci kuma ina zuwa asibiti ina yin gwaji a kan lokaci ina bin shawarwarin likitoci abin da suke faɗa kuma ina ɗan motsa jiki sosai sosai kuma abubuwan da nake ci nakan hada tare da ganyayyaki ba bana amfani da maganin gargajiya kula da yin gwaji a kan lokaci da kuma bin shawarwarin likitoci da shan magani a kan lokaci wa'innan su ne mafita dr muhammad s Ahmed kwararren likita ne a babban asibitin kwali da ke abuja ya yi karin bayani game da ciwon siga da kuma waɗanda suka fi cin karo da cutar a cikin al'umma wadda ke da ciwon siga sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata kowane dan adam yana da siga a jiki duk abincin da muke ci in ta bi ta cikin mu in ta shiga jini jikin mu na mayar da shi siga ne dan siga shine kamar mai da ke bamu karfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullun da shi to amma shi siga nan ba a son ya wuce wani adadi a jinin mutum akwai type 1 akwai type 2 shi type 1 din wanda suke kamuwa da shi suna kasa da shekaru talatin da yawansu akwai wanda ma ana haifansu da ciwon siga amma shi type 2 ciwon suga shi mutum ma na iya ɗauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba domin an lura cewa wanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar suga kwararren likita a asibitin nizamiya da ke abuja dr lawal musa tahir ya bayyana hatsarin da ke tattare da ciwon suga a lokacin da mai fama da cutar ya yi watsi da sharuɗan da likita ya gindaya masa diabetes cuta ce da za ta iya lalata kowane bangare na jikin ɗan adam za ta iya lalata kwakwalwa gudawa za ta iya kashe idanu za ta iya lalata zuciya za ta iya lalata koda za ta iya lalata duk bangaren jiki tana iya kawo mutuwar mazakuta ga maza misali tana iya kawo a samu matsala wurin samun juna biyu ko kuma an samu juna biyun ya samu matsala a kan kan shi jaririn da ita mahaifiyar. Bincike ya nuna cewa har yanzu ba a gano abin da ke haddasa ciwon siga ba sai dai akan samu wani yanayi na halittar dan adam ko rashin motsa jiki ko cin abincin gwangwani da aka inganta shi da sinadarai ko kuma wasu cutuka da ka iya haifar da cutar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar, Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. A ƙoƙarinta na samo hanyoyin bunƙasa ayyukan noma da kiwo, gwamnatin tarayya ta samo wata hanya da zai ba makiyaya da manoma damar gudanar da sana'o'insu da za su samu riba mai tarin yawa da kuma rage tashin tashina tsakaninsu wanda suka gada tun kaka da kakanni. Tsarin na kiwo irin na zamani zai ba makiyaya damar samun fili mai yawa da za su keɓe dabbobinsu su sami wadataccen abinci, ruwan sha da magunguna da zai sa dabbobin nasu kasancewa cikin ƙoshin lafiya, inda a ɓangare guda kuma manoma za su samu taki da filin noma a sauƙaƙe. Lamarin da ake zaton zai ƙara inganta zamantakewar manoma da makiyaya da maido da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. A cikin 'yan kwanakin nan ne a karon farko gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin kiwo da noma na zamani a ƙaramar hukumar Awe da ke jihar Nasarawa. Kwamishinan ayyukan noma da albarkatun ruwa a jihar Nasarawa Farfesa Otake Osana Allah na nan ya ce gwamnati ta sake farfado da wannan shiri ne saboda bacewar wasu gandun daji da a baya makiyaya ke kiwo a kansu. Muna kan hada hannu da turawa can kasan Jamus, kasan Netherlands, kasan Denmark, kasan Sweden da kuma even Argentina kudu ta Amerika mm. da kuma Brazil don suna da cikakken hikima inda za wannan ababen. So, mm. to aka duba cewa ita kasa wai tana da cikakken abin da duk zai ba mu iko mu fara wannan livestock ne za a sa makarantu a karanta da makiyaya a wurin kenan a gurin hmm. manoma kuma da karanta da su da duba inda water level yake ruwa cikakken ruwan da ke kasa ta wurin duka hmm. don a sa musu makaranta a sa musu ruwa su zo za a karanta da su inda za su ce da eh, awaki da kuma dabbobinsu. Kedan na fahimce ka makiyaya da manoma kenan za su gudanar da harkokinsu a wurin. Eh, makiyayi yana nan nashi shi manoma ma yana nashi mm. su makiyaya maza za a karanta da su yayin da za su shuka ciyayi inda kuma za su girbe ciyayi su ciye da dabbobin su duka ba tare da suka fito zuwa nesa suna kiwo ba yayin da gwamnati za ta samar wa makiyaya da manoma dukkan abubuwan da suke bukata a gandun kwamishinan ya kuma kara bayani kan irin horo da gwamnati za ta ba makiyaya da manoma nan kaman wata daya za samu kaman makiyaya kaman talatin za su zo a karanta da su sun sun gama sun samu hikima da basira da aka karanta da su za su koma. Eh wannan karantarwa da kake magana wato za a koya musu dabarun irin kiwo da noman da za su yi a wurin kiwo. Eh sama kuma na zamani. Ba za a dibi duk fulani da ke kasan duniya nan ba a za a samu iyali kamar talatin su zo. Da a koya musu inda kuma za su ba su ruwan sha rashin yawon su da abinci da ke kasa zai kara madaran da za a samu. Zai kara eh, nama kuma da za a samu daga shi jikin dabobin an yanka. An gama da su wuri su kuma su zo wuri su kuma su zo ana yin shaka nan a phases a turance mm. to ba da ta an gama mun ba da gaskiya cewa in ayin da biyu uku to kowa zai fara koya ma nan kenan zaman lafiya zai samu cin gaba kuma zai karu a wato horaswa kawai za a yi musu a wurin a wannan guri kenan daga baya za su dawo gidansu ne su keɓe dabbobi eh, mm. yawwa bayan an karanta da su a turance za su graduating sannan sai su koma inda suke su je kuma bin an koyar da su su je su ci gaba da shi nan in kuma su samu damuwa sai su sake kuma su koma su yi tambaya a kara kuma wayar da su kwamishinan ayyukan noma da albarkatun ruwa a jihar nasarawa kenan farfesa otaki osana allah na nan Masana harkokin kiwo sun ba da tabbacin cewa gudanar da irin wannan kiwo na zamani kamar yadda kasashen da suka ci gaba ke yi yana da alfanu mai ɗimbin yawa. A cewar Musa Abdulkarim Baso, shugaban kamfanin Baso da ke harkar ba da shawarwari kan matakan kiwo na zamani a garin Tilden Fulani da ke karamar hukumar Toron jihar Bauchi, ya zayyana wasu daga cikin amfanin kiwo na zamani. Eh, idan suka aka sugunar da su a waje daya za su rage yawo, a wannan yawon kuma zai taimaka wajen rage barna da su makiyayan eh, dabbobin su suke yi a cikin gonakin su eh, manoma. wanda wannan idan Allah ya sa an sugunar da su zai taimaka matuka gaya wajen rage waɗannan matsalolin yawon da suke yin yana taimaka wajen yada cututtuka a tsakanin su makiyayan daga gari zuwa gari ko daga yanki zuwa yanki ko kuma daga garke zuwa garke amma idan aka sugunar da su waje ɗaya hakan zai taimaka wajen idan garke yana da matsaloli na cututtuka za su magance waɗannan eh, wannan eh, cutar ba tare da ya shafi wani garke ko kuma eh, wasu dabbobin a wani garin ko kuma a wani yankin ba. Banda wannan kuma shi yawon karan kansa yana jawo ma dabbobin stress wato wahala ta yadda zai hana su yin kiba su samar da nama kuma zai rage masu madara nono da suke bayarwa ta yadda wannan zai kara ma shi makiyayin riba kuma idan aka duba bangaren abin da ya shafi harkan tarbiyyan yara da kuma ilmantar da su su waɗannan makiyayan yawon da suke yin da kuma kiwo na jeji da suke yin yakan hana ƴaƴan shiga ah, makarantu ta yadda zaka ga idan misali makiyayi bai tarbiyantar da yaransa ya ba su ilimi wanda zai ah, koya masa zamantakewa tsakanin ah, al'umma ba shi kawai ba shi da abun da ya sani sai dai kiwo idan wani sosai ya zo ya rabu da dabbobinsa ko bangare rashin lafiya irin eh, ciwon boro na misali ko mm. kuma a sace-sace an sace musu dabbobi sai ka ga waɗannan yaran su ma sun zamo matsala a cikin al'umma amma idan ana zaune waje dai aka sa su a makaranta suka samu tarbiyya hakan ma zai sa banda kiwon kuma su koyi wata sana'a daban wanda idan ko babu dabbobin nan wannan sana'ar za ta tallafa ma rayuwarsu wannan takin da ake samarwa na dabbobi. shi ma yana da matukan muhimmanci zoman su a waje ɗaya zai sa su tara wannan takin su sai da shi ko kuma su yi amfani da shi a gonakinsu da suke nomawa to wannan zai kara masu in income wato kuɗin shiga su biya bukatunsu na yau da kullum. Da shike wannan tsari na kiwo da noma na zamani ya kasance za a keɓe dabbobi a wuri guda ne. Wasu makiyayan na ganin hanya ce ta tauye musu haƙƙin walwala da suka gada a wurin kakanninsu na yawo daga ƙurya zuwa ƙurya da dabbobinsu don neman abinci. Kan haka na tambayi arɗon arɗoɗin jihar Nasarawa arɗo Lawal Dono don jin ko su makiyayan sun amince da sabon tsarin da gwamnatin ke neman shigar da su wannan tsarin mu makiya mu amince da shi ɗari bisa ɗari tsari ne wanda zai kawo mana sauki a cikin tafiyar da al'umma mu na dabbobi da za a awatar da shi kamar da aka faɗa domin ka san sha'anin gwamnati ana iya faɗa abu a zo ba haka za a yi shi ba amma da za a yi shi kamar yadda aka faɗa to mu wannan daji muna goyon baya ɗari bisa ɗari wannan abu kuma zai sa mu su yi ilimi inda muke kai shanu ma. ana kashe su ana kwashe mana su ana rike su muna da su mu biya diya mu karɓo rabi duk wannan tsarin zai raba mu da wannan damuwan to in za a tabbatar da shi kamar yadda aka faɗa a kawo ciyawa da ƙasan waje a shuka wanda za su dinga ci wanda ba zai kare ba sannan za a kewaye gurin sannan za a kawo mana tsaro a gurin za a kawo politasho za a kafa sojoji za a kafa asibiti za a yi dam za a yi makarantu to inda za a yi abu kamar yadda aka faɗa wallahi wannan abu an rage mana wahalhalu domin wannan gurin har su lota za a mana in za mu rika sanda dabbobinmu sannan za a zo a yi kamfanin yogurt sannan za a kawo mana wata iri na shanu masu ba da yawan nono sani ya ƙetare ya ba da lita goma sha shida kin ga wannan abu akwai sauƙin sarrafawa gaba ɗaya kuma sannan dajin ba shi ɗaya bane in gama wannan za a buɗe na awai akwai da gefen asakiyo za a buɗe akwai da ta gefen wamba ta farin ruwa za a je a buɗe akwai guda uku ta gefen loko zuwa da sarawa ɗin nan to kin ga duk abun zai zo ya wadata mm. kuma dajin nan ba za a ɗiba shi ba ba dama an riga an ɗiba shi mm. tun mulki ce ku shagari yanzu ana ƙaddamar da shi ne kawai to inda za a mana shi kamar yadda kamar yadda yake abinci ai alhamdulillah rikici mm. tsakanin manoma da makiyaya ya zama tarihi kenan. Arro Lawal Dono kenan, arron arɗoɗin jihar Nasarawa. Al'ummar Najeriya na ƙara shawartar gwamnatoci da su ƙara ƙaimi wajen wayarwa jama'a kai kan wannan shiri na kiwo da noma na zamani. Da fatar ganin zai magance matsalolin rashin jituwa tsakanin makiyaya da manoma da kuma samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke hankoron samun abin da za su yi don bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba, shakata da wannan faifai. nafe tuberenga peka yerere Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraro, barkamu da sake saduwa a wannan shiri na takaitattun labaran wasanni. Rahotanni daga ƙasar Qatar mai masaukin kwallon ƙafa na duniya da za a yi a shekarar 2022 tana gargaɗin magoya baya da za su halarci wasannin 2021 na FIFA na cin kofin yankin larabawa za a buƙace su tabbatar sun yi cikakkiyar allurar corona. hakanan kuma duk wasu masu rike da tikitin wasannin da su tabbatar an yi musu alluran akwai kungiyoyin kwallon kafa guda goma sha shida da za su fafata a gasar wasannin kwallon hukumar fifa na kasar larabawa mambobin hukumar kwallon najeriya nff sun mara baya wa shugaban hukumar musta amaju melvin phoenix game da batun da ya gabatar wa hukumar kwallon kafa na duniya fifa kan batun a sake fasalin shekarar gudanar da gasar kwallon kafa na duniya daga shekaru hudu zuwa shekaru biyu wannan batu da phoenix din ya gabatar yana da goyon bayan shugaban hukumar kwallon kafa na duniya jenny infantino kasashe 166 daga cikin mambobin hukumar su 211 sun amince da wannan batu tsarin shekaru biyun ana ganin zai taimaka wajen haɓakawa da kuma samar da kayayyakin wasanni da tattalin arziki shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa na fc barcelona joan laporta ya tabbatar cewa akwai bashin euro miliyan 1,350 da yake kan club din sannan kuma an yi asarar euro miliyan 481 a kakar wasa na bara ya ce tattalin arzikin club din abin juyayi ne lafarta ya ce wannan yanayi na kuncin tattalin arziki da club din barcelona ke ciki na dan lokaci ne inda ya ce a shekaru biyu masu zuwa club din za ta murmure ya ce filin wasa na barcelona na bukatar wasu ayyuka na gaggawa har guda 119 da zai bukaci euro miliyan da dubu takwas yanzu kuma sai batun gasar kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a fara nan da kwanaki 143 karo na 33 wanda za a gudana a kasar kamaru za a fara gasar ne a ranar tara ga watan janairun shekara 2022 idan allah ya kai mu zuwa watan fabrairu 6 ga wata akwai kasashe guda 24 da za su fafata da suka hada da kamaru burkina faso ethiopia da kuma tsibirin cape verde a rukunin a sai rukunin ba da ya kunshi kasashen senegal gini da zimbabwe sai malawi a rukunin ca akwai kasashen morocco ghana da tsibirin comoro da kuma kasar gabon sai kuma rukunin da akwai kasar nigeria masar sudan da kuma kasar gini bisau sai kuma rukunin fa akwai algeria saliyo equatorial gini da kuma kasar cote d'ivoire mai masaukin baki kasar kamaru za ta bude fagen gasar da kasar burkina faso yayin da kasar najeriya da kuma kasar masar za su kece raini a ranar goma 11 ga watan janairu abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulhab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice kungiyar Taliban ta Afghanistan suna hanzari wajen ganin sun magance matsalolin tabbatar da gwamnati, tsaro da kuma kalubale da yake da alaka da sulhu tsakanin tsoffin abokan gabarsu. Kwanaki kaɗan bayan sun kwace ragamar mulki a Kabul da kuma sanar da cewa an gama yaƙi. An kuma ji cewa adadin masu neman tallafin rashin aikin yi ya ragu daga makon da ya gabata karo na hudu kai tsaye lokacin annoba. Sabuwar alama da ke nuna harkokin kasuwanci a Amurka sun fara farfadowa daga koma bayan tattalin arziki na lokacin annobar. Masu ɗaukar ma'aikata suna inganta ɗaukar ma'aikata domin samar da saduwa da hauhawar bukatun mabukaci. To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julius da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.